a matakin farko don cimma manufar shirin bankin duniya ya zaɓo malamai gogaggo su guda 60 domin koya musu wasu dabarun cusa ilimi wanda za su je makarantu domin koyar da malaman makarantu da ke yankunan ƙananan hukumomin jihar hukumar samar da ilimi ta ƙasa a matakin jiha ita ce ke sa ido wajen tafiyar da shirin darekta mai kula da shirin yin bitar wa malamai malam isa garba ningi ya yi ƙarin haske dangane da shirin to shiri ne na bankin duniya da za su tabbatar cewa lalle an dawo da yara cikin makaranta maimakon su je suna ta fita waje to su dawo makaranta bayan sun zama makaranta wa'yan ba sa makaranta ko kana makarantar allo ne ko kana yawo ne ko baka komai mai ka dawo makaranta a sa tabbatar cewa an shigar da kai makaranta to a tsaya a ga cewa lalle an ba da karatun kuma yaron ya zauna har zuwa gama makaranta bincike da aka yi an samu bauchi state tana daga cikin state na karshe jihohi na karshe waɗanda yaran su ba su zuwa makaranta wannan shine dalilin da ya sa aka tashi haikan aka bi aka bi wurare world bank da ina ne domin a zo a samu a ga yadda za a gyara wannan sun fi miliyan guda yaran da ba su zuwa makaranta a jihar bauchi sai dai kuma ganin cewar an danganta rashin kai yara makaranta da iyaye ba sa yi kan rashin abin hannu da kuma sakaci sanin tuntuɓi malam nuru ahmed daraktan tsare-tsare hukumar samar da ilimi na jiha domin matakan da ake ɗauka hukumance don magance matsalar. Kamar yadda aka sani wasu talauci ne ke hana su saka yaransu a makaranta wasu kuma sakaci ne. To wanda sakaci ne za a zaburar da su a gwada musu muhimmancin karatu. Wayanda kuma aka gane cewa suna tsananin talauci akwai tallafi musamman wanda gwamnati ta bayar ta wannan hanyar wanda ana kiransa conditional cash transfer. Dan wani dan dan insani ne kaɗan ta za a rika yawan mutane saboda su rika lura da yayansu su je su makaranta na wannan tsawon wata tara ko shekara guda ɗin da zamu. Daga bisani na ji ta bakin wasu daga cikin malamai mahalarta taron game da wannan shiri. Sunana Iliya Isa Haruna. An tara mu ne mu master trainers wato waɗanda za mu je mu koyar da maluma mu koyi waɗannan sabbin dabaru bayan mun koya mu koma various local gamman guda tara ɗin nan wanda dama NEI ba ta yi kaftarin ɗinsu ba mu koyar da waɗannan maluma waɗannan sabbin dabaru. sunana dr mahmud muhammad daga kwalejin ilimi ta aminu sade wannan program ɗin shigowarsa zai taimaka wajen yadda za a gano yaran da ya kamata a ce suna makaranta ba su je ba so idan an gano su sannan kuma zai taimaka wajen mai da su makaranta idan aka mai da su makaranta sannan kuma ya tabbatar da an yi din su sun zauna sun yi karatu har zuwa har zuwa a Suna na Jummai Gajere idan mun koma garuruwan mu za mu koyar wa malaman primary school ne da headmastoci da supervisors waɗanda su suke dealing directly da ƙananan yara. Maganan school feeding ɗin nan ya sa yara da yawa suna zuwa makaranta. ciyarwa da ake ciyarwa da ake yi dinnan ba eh. Mm, eh. gaskiya mun gode mun gode sosai eh. wannan din ya sa yara suna zuwa makaranta sosai sosai Luha Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya